Ziyarar ta Prime Minister ƙasar Denmark Mette Frederiksen ne irinsa na farko da Premier ƙasar ya taɓa kawowa Ghana. Ziyarar ta ta karrama cika shekaru 60 na kurɗar diplomasiya ne tsakanin Denmark da Ghana. 'Yan ƙasar Denmark dai na ganin ƙasar Ghana a matsayin muhimmiyar kawar kawanci a Afirka ta yamma da baki ɗayan Afirka. Prime Minister ta ce ƙasar Ghana kawace mai muhimmanci a Afirka ta yamma musamman a fuskan zama lafiya da tsaro. haɗa da tsaro na ruwa bunƙasar tattalin arziki da tirida premier ta kuma nuna cewar bayan hurɗar diplomasiya na tsawon shekaru 60 tsakanin denmark da ghana lokaci yayi da ya kamata a tsunduma cikin danganta mai ƙarfi da al'ummun ghana da na denmark za su amfana da shi Uh, happy about uh, being here, and um, the two of agreed on a lot of topics. mu muna farin cikin kasancewa a nan kuma mu biyun mun amince akan abubuwa daban-daban babu shakka. Mun samu fahimta mai ƙarfi mu duk dukansu masu nagarta sa'an nan kuma mun shimfiɗa tarin abubuwa bisa teburinmu don gaba misalin canjin yanayi irin barna da yake yi a nahiyar ku duk yana a cikin mu, akwai maganar yin ƙaura da irin matsaloli da ke tare da shi yadda za su nufaci zancen canjin yanayin afirka da turai saboda yanzu a zancen canjin yanayi din nan ana buƙatar ɗasawa mai ƙarfi tsakanin turai da afirka muna da kasawance mai ƙarfi da ya haura shekaru 60 tsakanin denmark da ƙasar ghana wannan yana da ban sha'awa nan gaba yau za mu duba rabon ruwa a hakika lamari ne mai muhimmanci saboda canjin yanayi sai zancen tsaro akwai maganar nufata lamarin tsaro din nan na ruwa wadda ke da muhimmanci ga denmark yadda za mu yi aikin haɗin gwiwa a kansa shugaba kufado ya gode wa gwamnatin ƙasar denmark da irin taimakon ta ga ƙungiyar tarayyar afirka a fagagen tsaro relations between our danganta tsakaninmu ya jima kuma danganta ce mai ƙarfi akwai abubuwa da yawa tsakanin kasashen namu guda biyu wannan danganta zai kasance ne tsakanin tarayyar turai da tarayyar afirka kuma zai ba da dama ga shagabannin bangarorin guda biyu su haɗa kai wurin nufatan muhimmin ababa da ke gabanmu kamar samarwa matasa aikin yi tsaro tsangwamar soji bangaren sahel a afirka ta yamma wadda ke ci gaba da zama barazana ga tsaron afirka da kuma kungiyar ecowas sai zancen fashi a tekun gulf of guinea lamarin da kuka yi amshi a kai muna jinjina muku yayin ziyarar prime minister za ta ziyarci frigate esben sne wadda aka tura zuwa gulf of guinea har zuwa watan afrilun shekara ta 2022 wannan gudunmawar denmark manufarta ne inganta tsaro a kan teku da dakila harkokin masu fashin teku na yankin inda jiragen denmark 30 zuwa 40 ke sintiri yanzu haka ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana sana